kundin Hausa Novels, Masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ahumakka na marubuciya Surayyams. wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda already zuciyar Kal ya yi ragas da irin yanayin da Kamal ya nuna. A tunaninsa, yanda yake tare da Junud ba zai yi tunanin ba shi goyon baya a kan wata ta daban ba. Amma babu wanda zai iya kau da matsayin Kamil a ransa. Ya san Kamil yana ƙaunarsa, sannan shi ma yana son sa sosai. Shi ma wani daɗa rungume shi yana daɗa gyara ajiye kansa a gefen kunnensa cikin sautin shagwaɓa da ke mugun masa kyau wanda bai saba wanda bai saba da shi bai ce ban fa ina son wata ba Kamil amma dai ina yawan tuno yarinyar ne a zuciyata ita nake gani kullum ina rufe ido zuciyata tana saurin jin tausayinta yanayin nutsuwarta kodayaushe shi yake dilmiyar da ni sai ya ɗan ɗago Kamil ɗin suna kallon juna cikin nutsuwa yake maganarsa ya ce Kamil ya ce Kamil ban taɓa tunanin zan iya tsayawa har na ƙare mata kallo ba. Sai wani lamshe ido yana shakar numfashi mai uban shauki Sai gashi yau ya bayyana akan kan fuskarsa. Sai ya kashe da cewa amma yarinyar karama ce shi ya ba zan wani iya ba. Tuni Kamil yayi yi suman zaune yanayin yadda Khalid ke magana gaba ɗaya ya lura da Kamil wani duniya gajimare. Wani uban buloshin Kamil ɗin yake yi a zuciyarsa ya ma manta da wata Junut a doron ƙasa. Kawai ya ga ɗan uwansa cikin farin ciki ko akan kan mene shi ne zai zame masa a gaba. Yanayin yadda suka taso in aka ce Kamil zai iya mutuwa a kan farin cikin Kal, babu mai yi musu musu ko a ina ne. Ƙwace jikinsa ya kaɗan ya dawo dab da Kal yana mai riƙo hannunsa zuwa nashi. Murmushinsa har kunne, ina cikin farin ciki, shi ne kalmar da ya fara furtawa a natse kafin ya shiga tambayarsa. Please. ita yaya take ji game da kai dan har na ji ina matuƙar ƙaunarta tun ma kafin na ganta. Nan ne Kal ya murmusa ya ɗan taɓe baki ya ce, She is little angel, very fair, long hair. Tana da jin kunya kuma bata yawan tila kwalliya a fuskarta. Grey eyeballs, tempting small lips. Ya murmushi sanda Kamil ya daɗa kallonsa. Wow bros, gaskiya kana son ta. Ya ni ma ban sani ba. Wai baka gaya mata ba ne? A hankali ya gyaɗa kai yana ɗan jingina bayan shi. Kamil ya daɗa biyo sa ya ita fa. Limse idan sai kamar mai tsoron ba da amsa a hankali ya furta ni ma ban sani ba. Ni ma ban sani ba, ban san yaya take ji game da ni ba. But why don't you know in kuna son juna me yasa ba za ku bayyana ba no Kamil na faɗa maka yarinya ƙarama ce ba ta da wani girma kamar fa jinnu take kawai dai wani abu ne ya gaya min cewa ita ma tana sona sosai kuma na bincika wayarta na ga message kala kala amma babu wanda ta amma babu alamun akwai wanda take turawa Har Kamil zai yi magana sai ya tsare sai ya ce in har ba zan ɓata shan ɗina a kanta ba, kaga kenan ba zan ɓata a kan wata Junnud ba, gara hutu fa take yi a London. Jiya cikin dare ta gaya min cewa shi is an orphan, tausayinta nake ji. Kuma ina so ta fuskanci karatunta sosai kafin wannan lokacin. Zan kula da ita sosai, sannan sai ya yi shiru. Wani ajiyar numfashi Kamil ya sauke bai ce komai ba sanda ya gama nazarin maganar aransa yace Ya ce, ya kamata kai wa Junnot yadda za ta fahimta, dan ita ba ta mai da ta kan karatunta. Kal, please, ka fahimce ni, ba ana bin bayan ka ka rayu da wacce bata maka ba. But ka tuna fa, ka amsa alƙawarin iyayenmu a kanta. So, me kenan zai faru? dan na amsa alƙawarin iyayenmu a kanta, sai na takura ma kaina ko? yanzu fa na gama faɗa maka wata ce a cikin raina tun kafin Kal ya sake numfasawa Kamilu ya ce okay na fahimta please kar ka damu in dai kar ka damu in dai featuring ka da Mrs Beautiful Twinkle insha Allah ba wani matsala dan duk tsiyar da za a yi na san in har kuka aminta da juna a gida ma dole ne a barka ka aure ta amma fa ka sani Amma fa ka sani, Junnut dole ne ta zama matarka, wannan ma dole ne. Wani ajiyar zuciya kar ya sauke ya ce to na ji, me zan yanzu? kamar ya ce it is simple Kal, a gani na dai kar ka wani ajiye soyayyar da ranka ya biya a kai, saboda wani auren alƙawari, saboda wani auren alƙawari. Kuma ba wai na ce ka watsar da Junnut ba, it is already hard for her now da kake share ta, kana nunawa cewa ba ta da wani muhimmanci. Ni dai shawarar da nake baka shine ka tsaya ka fuskanci waccan yarinya ita kuma Junud ka tsaya ka yi mata magana za ta fahimce ka sannan za ta mai da hankalinta kan karatunta ta kyale ka kamar yadda kake so sannan kuma game da ita Beautiful ɗin nan ka yi ƙoƙari ku sanar da juna sirrin zuciyarku a kan lokaci na san ka baka wasa Na san ka baka wasa. Kar ka tsaya tarihi na shirin maimaita kansa bros Za ka auri mata biyu a lokaci ɗaya kamar yadda Dad ya yi. To ni mata huɗu zan kankaro na aura a rana ɗaya. Cikin zolaya ya faɗa wanda ya sa dukansu yin dariya. Kal ya ce oke, na ji shawarwarinka kaftin mai mata huɗu. Insha Allahu zan yi ƙoƙari. Cikin jin daɗi Kamil ya ce ya yi kyau. amma za ka taimaka min da yarinyar ko ka san ba zan iya komai ba. Dariya kawai Kamil ya cikin zolaya ya ce tab ba za ka iya ba iya mi ba to ya aka yi ka kwana a jikin wata jiya. Hmm. Get out Kal ya faɗa yana ɗan murmushi. Sai ya taho da kanshi ya rungume Kal ɗin da ke faman ture sa cikin wasa yana yunƙurin tashi. Har waje ya raka su kafin ya dawo gidan zuciyarsa cike da sanyin samun wanda ya fahimci abin da ke maƙale a cikin zuciyarsa musamman a kan Bahiya. Kamil cikin nazarin yadda zai taimaka ma ɗan uwansa yake tuƙi. dabta zai bar unguwar ya ɗaga wayar shi ya dalin lambar Junud amma sam bai shiga ba. Kawai sai ya sha kuna ya nufi apartment ɗinta direct. <coughs> bangaren Junud kuwa tunda ta fita ta bar gidan Carl da fushi bata iya komawa gidanta ba. Ta tare wajen ƙawarta Hilda. A cikin Las tana zaune ne a cikin wani hotel asalin cikin Las Vegas. To a nan Junud ta sauka. Duk abin da ke damun zuciyarta game da rayuwarta da kaldun Sa'ud. Kwata-kwata alƙawarin da aka yi musu shekara guda ne a yanzu. amma gaba ɗaya Kal ya cunkusa mata zuciya da baƙin ciki. Rana da ta zo ta yi kuka har ya kai ga ta faɗa har ya kai ga ta faɗa ma Hilda dukkan abin da ake ciki game da auren nasu. Ta ce ma Hilda tana ganin kamar ƙarya don Seth suka yi mata a kan maganar kama zuciyarsa da suka yi. ga shi babu abin da take sha wajensa sai wulaƙanci don ita har yau bata ga abin da ya sauya ta fanninsa ba. Ita ce ma take mamakin yadda zuciyarta ya kasa ba ta damar ɗaukan ƙwaƙƙwaran mataki a kansa. Duk irin wannan wulaƙancin amma a haka wutar su ce ke daɗa bulbulowa a ƙirjinta. Jiyan da ta kira Kamil da sassafe ko za ta ji ya dawo da ya ce a hankalinta ba ƙaramin tashi ya ba. Ko abinci ta ƙi ci da ƙyar Hilda ta zaunar da ita ta yi mata masifa sosai. A nan take cewa ita da ta san haka samun kan Kaduna nake da wuya, da duk abin da aka ce ta yi a Indiya ranar da zagewa za ta yi ta yi. Tana tunanin ko kuskuren da ta yi ne ya jawo abubuwan ba su kankama ba. To tun suna jiya wannan magana a wasa har Hilda ta tursasa ta akan su kama hanya su nufi ƙasar Indiya ko za su ji me ke faruwa. Yau da safe jirginsu na tashi daga gidanta kuma masu aiki Yau da safe jirginsu na tashi daga gidanta kuma masu aiki suna makamin bayanin cewa tun ranar ba ta dawo gida ba. Amma da ya kira gida bai ji an ce ta kira ko nan ta je ba, sai ya suspecting tana tare da Hilda. Su kuwa isassu Indiya cikin dare sai da suka saka bi musu kafa aka binciko komai har da amount ɗin kuɗin da Dilshad take biyan matsafinta. It is much kam amma ka suka haɗa ƙarfi suka raba kuɗin kashi biyu don ya saurare su da gaggawa. Da sassafen kuwa ya kira su suka taho kamar bai gane ta ba kuwa. Sanda ya sa ta masa bayanin kanta sosai, ta ce tana so ya duba mata matsalarta ba tare da ya faɗa a gidansu ba. Ba laifi ya tambaye ta me ke tafe da ita. Nan take gaya masa dukkanin ta har da abin da ta ƙyaɗewa da suka bata a nan ɗin. Wasu tsubbace-tsubbacen shi yayye mata hayaki, Daga bisani ya sake sanar da ita cewa sihirin da suka yi yana tafiya daidai amma abin da ya sa ba za ta gane ba shine. Asalin zuciyar Sa'ud aka bata ta haɗiye ranar amma sai ta bari gyangyami ya sa ta yi jifa da shi kuma ta ce musu tayin. Wannan maganar sosai ya taɓa zuciyar Jinu ta ce ashe zuciyarsa aka ba ni kash ta furta cikin yanayin rashin jin daɗi. Cikin maraicewa ta ce ko cikin ta ce ko za a sake bani zuciyar nashi more than anyone today. Yanzu a shirye nake ta ci ko da kaci ne a ganin ta, ko da me aka haɗa tana ganin yau za ta iya haɗewa. Matsafi ya gama bige-bigensa daga bisani ya ce mata ta yi jinkiri dan ya duba ya gani cewa Khaldun ɗin ya furta soyayya akan sunan wata wadda kuma ba ita ba ce. Don haka kafin su sake ɗauko zuciyarsa su bata sai waccan yarinyar ta fita. Wani gum ta ji tuni idanun Junnut suka yo ruwa hankalinta ya tashi sosai. Su akwai wata kenan a zuciyarsa? Sai ta ce amma kwanan nan ya fara ko? Why not a cire ta daga nan tun yanzu? Ai za ku iya ko? Mutumin ya ce Ai dama tana nan tun kafin ke. Sai dai da bai furta ba muka samu damar cire maki zuciyarsa. Ke dai kin yi wauta mai girma da kika watsar da damar ki. Zuciyarsa kan ba zai sake fita ba. Tsabar damuwar da ya bayyana kan fuskarta gaba ɗaya ta kasa maida magana. Hilda ce ta dawo masa magana tana tambayarsa me za su yi. Ya ce maganar zuciya ce kan kawai ta cire rai. Amma zai taimaka mata da maganin da zai sassauta duk taurin kansa a gabanta. na sha ne da na wanka. Bata wani so ba amma ba yanda ta iya haka ta karɓa. Har suka dawo United States babu abin da Junnu take sai bakin ciki da jimami. Musamman cewa da aka yi akwai wata ta daban wadda ba ita ba ce a rayuwarsa. Har suka dawo gidan Hilda bata gane kanta ba. Wani baccin dole ta tursasu kanta zuciyarta cike da mummunan tsananin zuciyarta a cike da mummunan tsanan yarinyar da sa'o da yake so a zuciyarsa. Washe gari da saba da wani mugun zazzaɓi mai zafin gaske Juno ta farka. Babu kuma abin da ke babu kuma abin da take yi sai hawaye. Hilda sai a gefen da tana filin temperature da tana masifa. Amma san Juno bata kula ta ba. Ke tun baki ya amfani da taimakon bamakin bikin karaya? In ni ce ma ba sai na je wajen malamai a kansa ba. Wallahi ubansa kawai zan ci. Waye shi? Ba na majib. Waye shi? ba namiji bane ke kike bashi kanki duk ki ne wa yace miki ana bin namiji gashi tin jiya kike kuka saboda an ce da wata a ransa kuma ba ke ba tsohon nan ya baki taimako amma kin ki sassautawa saboda ke zuciya kike so and then kin san ya ce ba za ki samu ba if you can ya kamata ki san abin yi don ni wallahi na gaji da wannan haukar naki cikin kuka Tunnu ta ɗan mike tana kallon bakinta ta ce Hilda ashe ba za ki gane abin da nake ji ba Wallahi I am indifferent and regret. Zuciyarsa fa aka bani ni kuma na yasar. Da na sani ya ce ba da haka ba, da ko kashi aka ban aka ce na haɗiye ranar da na haɗiye don na mallaki kaldun Ina son gayan nan sosai kuma wallahi sai ya aure ni. Kowace shegiyar ce da take ruɗa masa kai za ta ƙyale min shi. Ba zan iya yin sharing ɗin ba, ko da uwata ce. ɗan da ido Hilda ta yi ta yi ɗan da ido ta yi Hilda ɗan da ido ta yi Hilda ta yi ta kallonta tana mata kallon up and down irin kallon rainin wayan nan. Kuka Jinnu ta cigaba da yi a hankali ta share ta Hilda ta yi tsaki ta miƙe. a ɗan ɓace ta ɗauko wayarta ta shiga dayalin lambar medical help. <coughs> Hilda ta yi tsaki ta miƙe rai a ɗan ɓaci ta ɗauko wayarta ta shiga dayalin lambar medical help. Doctor sai ya ce a kawo ta da ƙyar Hilda ta sa ta shirya ta yi wanka. Maganin da malam ya bata na sha ɗin ma duk ta sha. jinnu ɗin ta sa orange chef mini skirt iya gwiwa. Da wata black top mai shegen kyau kitso ne a kanta don haka bata ɗaura ɗankwali ba. Ita ke da Yadda take tafiya kawai ka san ba ta da wani ƙwarin gwiwa sosai. Ta sa abin a ranta tunanin mallakar shi ma yaya. Ta sa sosai abin a ranta tunanin mallakar shi ma ya yi sanyi yanzu zunzurutun kishi ke cinta. Suna buɗe get ɗin fita sai ga kami hidda ta ɗan ja mudubin da ke idanun da ta ce kin ga ɗan uwanki ya zo. Tsaki mai sauti Junnut ta yi ta tada wani haɗe rai ta ce ni dai mu tafi shi kuwa Kami da sauri ya sauko. Ba da shike ba su da da'a suna ganin yayi dab da tas Bada cika ba su da da'a suna ganin yayi dab Hilda ta ƙara wuta suka ɗaukan hanya suka wuce Kwafaye yana kallon su don kuwa ya san fushi Junnu take faman yi bai ɓata lokaci ba ya shiga bin su har ya gane cewa asibiti za su shiga bai bi bayan su ba ya shiga asibitin ba duk da ma sun gan shi shi ma ya gan su Cikin wani yanayin tunani ya ɗauki wayarsa ya dalin a tsanake ya ma Kal bayanin yadda yake so yi don su shawo kan wannan ishu ɗin. Shi kuwa Kal ba tantama zuciyarsa ya soma sanyi musamman da Kamil yake ba shi ƙarfin gwiwa cewa ko da akwai Junnut zai iya samun bahiyarsa. Can cikin ransa bai so ma a ce in zai yi rayuwa da ita ya haɗa ta da wata 'ya mace ba, amma tun ƙaddarar ta zo da haka ba yanda zai yi. Shirya kansa ya Hilda tana asibiti take faman masifa tana kan mata surutu akan nishi-nishin da take yi. Ko shi doctor din ya buga Jinnut ta sake Ko shi doctor din ya buga Jinnut ta saki ranta amma kishi ya ƙi yayi dinta ɗinta har yanzu. Jininta tuni ya hau duk da ma akwai jinin gado amma da alamar kicin nata yana da tsanani. Ran Hilda har ya fara ɓaci sai kawai ta ce mata za ta maida ta gida ta je can ta kashe kanta. doctor ya rubuta magani ya basu Suna fitowa kuwa suka ci karo da kal. A maimakon su ga kamin ɗin da suke tunani, ya yi shiru ya jingina da ka ɗinsu yana kallon bakin asibitin, alamar yanzu nan ma ya zo. Duk sun gan shi sai da suka razana don wani mugun faɗuwa gaban Junnut ɗin ya shiga yi. Wani kallon ƙurle bisu da shi na tsawon minti uku. Ya tsani ya ga mace ta yi irin wannan dress ɗin musamman a ce wai 'yar musulma mai ikirari da salloli biyar. Sai gyaran Allah. sai ba sai ya tsaya fuska ba ya ba fallasa har suka iso dab da shi ba za ka gane cewa hilda tana daddan ba za ka gane cewa hilda tana daddan yanan jinnu don ta nutsu ba sai da ya yi masa magana a hakan ma cewa ya ta taho yana son magana da ita a wajen hilda inda ita ce gani ma take yi ba za ta ma saurare shi ba amma sai ta ga jinnu sadaf sadaf ta taka har inda motarsa yake babu kunya babu jan aji shi kaɗai ya zo Tun daga ɗan buɗe mata gaban motar da ya ta fara jin zazzabi na saukowa har ya zagayo ya zauna bata ɗauke idanunta a kansa ba. A normal speed suke tafiya yana kallonta da gefen ido sai ya lura kamar tana so ta yi masa magana amma fargaba ya hana ta buɗe baki. Wani sabon yanayin damuwa da kishi ke daɗa huruwa a ranta. Sai kawai take so kawai take yi ta mallake shi saboda shi kaɗai ya rage mata ta haɗa cika Shi kaɗai ya rage mata ta haɗa cika-cikan burinta a nan gaba. Kyakkyawa Miss mai ji da kwarjani, uwa uba babban soja na ajin farko. Sa'ud tamkar mafarkinta ne a reality. Haka ta zurfafa da cikin tunanin fuskar yarinyar da aka ce akwai ta a zuciyarsa. Har wani kamanni ta bata tana fama? caccakarta. Tsabar ɗacirai wani zafi da duhu tuni ya razana gangan jikinta. Har ya isa apartment ɗinta bata lura ba sai da ya fito ya buɗe mata ƙofa. A hankali ta sauka ta fara tafiya cikin sauri bai kula ta ba sai da ya rufe motarsa kafin ya biyo bayanta. Zama ta a gefen gado ta rike kai tana nishi ƙasa kasa Wani irin shabarin jikinta yake yi, daɗin ƙarawa gani sam ba ƙaramar ruɗa ta yi ba. Ba yi tsammani ba kuma yau ne rana na farko da ya taka kafarsa zuwa wajenta. Da ta ga ya yi shiru bai ce komai ba kwanciya kawai ta yi ta kife kanta tana ɓoye wasu zafafan hawaye. Ruɗanin yadda za ta kame kanta ta dawo mace mai iko a gabansa. ya mata da baibayi kanta sai ya kulle ba ki da lafiya ne ya furta daga tsaye a bakin kofar yana lura da yanayinta wani ɗauke numfashi dai sannan ta ɗan kawar da kai a hankali ta furta I'm good ɗan kyaɓa baki ya taho kusa da ita ba ta yi tsammani ba sai ta ja hannun shi kan goshinta wani irin limshe ido tayi kamar wacce ke mafarkin aljanna zazzaɓi ne a jikinki ina maganin da aka baku a ɗan kasala ta ce no thanks ni lafiya ta lau cikin dauriya ta ɗaure fuskarta ta haɗe rai sai ya nemi waje ɗan kusa da kujerar da ke wajen ya zauna ya ce okay I'm sorry na san wai kina fushi ne tunda baki da lafiya za ki sha magani an jima kaɗan sai mu yi magana wani irin miƙewa ta yi masa wani irin kallon what ba Wani irin miƙewa ta yi masa wani irin kallon wat Ba lallaɓi babu Allah ya ƙara haƙuri sai ba da oda. Share tasa shi yi ta haɗe rai shi kuwa gaba ta kaisa yana zaune ya shiga latsawarsa yana canje-canjen tasha da remote. Less than 25 minutes sai ga nokin wai doctor ne ta shigo. Ta ji daɗi a ranta sosai amma ta ƙi ta bada fuska ko doctor ɗin bata ko dakto ɗin bata gaisa ba ta yi shiru tana jin bayanin su. bai sani ba ita yanzu babban matsalar ta shine kishin sa ko da yake da na awar sa babu irin sake-saken da bata yi ba duk a tunaninta da wata yake magana dakta ya sa ta ta zauna da kyau ba yabo ba fallasa ya duba ta sai ya ce zai mata allura kada kuwa ya miƙe sai ya fita wani kallo take bi har ya rufe musu ƙofar Ita ba zafin allurar ya dame ta ba, ta so a ce yana wajen. Yana rirriƙe ta tana narkewa a jikin shi yana lallaɓa ta. Wani salon shagwaba ta buɗe tana zubta waye kamar ruwa dan ya ce mata sannu amma sai ta ga kamar ko kallo ma bata ishe shi ba. Har doctor yayi masa sallama ya fice. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.